إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله <coughs> وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan هكا ‘yan الأمر المسلمين da muke ƙaunar juna saboda Allah shi Allah ya kawo mu mun haɗu da ku a wannan masallaci mai suna Masjido, abubakar as-siddiq a nan birnin lafiya jihar nasarawa tsakiyar arewacin najeriya tun daga kan shugabanni da jagorori a wannan masallaci zuwa shugabanni da jagorori a harkoki na addini da shugabanni a harkoki na siyasa da mulki a wannan jiha da sauran jama'a gaba ɗaya sawa'un waɗanda muka haɗu a wannan bigire ko waɗanda suke jin sautinmu ko waɗanda za su ji gaba ɗaya muna wa juna gaba ɗaya gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma sha tara ga watan jumada a saniya ta shekara da shidda, bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 21 ga watan disamba shekara ta da hudu a ƙidayar miladiya Allah ya kawo mu tare da abokan rakiya ta wannan birni na lafiya a matsayin ziyara ta farko a ziyarar karatu da wa'azi Allah ya sa na zo wannan gari sau biyu a baya amma ban taɓa gabatar da karatu ba sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa yau Allah ya kawo mu a cikin jerin karatuttuka da za mu gabatar na ziyara a jihohin arewa ta tsakiya wadda jiya mun yi a birnin jos na jihar plateau da can muka fara yau kuma gamu a birnin lafiya na jihar nasarawa ina gaishe ku da fatan alkhairi tare da isar da saƙo na godiya da jinjina gare ku da haɗuwarku da dandazonku a nan saboda mu amfanar da juna saboda Allah a yayin da kuma nake godiya ta musamman ga waɗanda suka zama silar haɗuwata da ku musamman kuma wanda na fara sani daga cikin uwa da abokan arziki a wannan garin wanda shi na fara kira da muka sa wannan karatun a tsaladi muhammadu bashir wali honorable wanda tun ba yau ba yana kira muna zumunci da shi akan addini amma ba mu taɓa haɗuwa ba sai a wannan karo, a shi yanzu allah ya sa mun haɗu da ku mun gaisa da 'yan uwa da yawa waɗanda da alaƙar mu da su sai a cikin kwalba amma yanzu ga shi nan muna ganin juna ido da ido yadda muke ganin juna ɗin nan allah ubangiji ya tayar da mu gaba ɗaya ya samu a inda za mu ci gaba da ganin juna cikin farin ciki har abadal abidina fi jannatin na'im ikhwanan ala sururin mutakabilin inda za mu zauna muna kallon juna muna fuskantar juna kowa yana cikin annashuwa kowa yana cikin farin ciki wanda baya yankewa har abada daɗin yan uwantaka ta addini kenan duk waɗanda suka yi yan uwantaka da juna suka yi ƙaunar juna suka so juna idan ba akan addini da tsoron Allah bane wannan yan uwantaka kabari zai raba ta kuma daga ya raba ba zai sake haɗawa ba idan aka rabu aka danna mutum a kabari ba zai sake tunawa da wani abokinsa ba ba zai sake tunawa da wani dan uwa ba ba za su sake haɗuwa da kowa ba a ci gaba da abota sai dai idan danƙon wannan abotan ya zama sanadiyar tsoron Allah ne al'akhila يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الله ya ce duk سوجونا suka so juna سكا yi ƙaunar idan an je ranar kiyama Allah zai raba wannan abotar sai su zama abokan adawar juna abokan gaban juna sai dai kawai waɗanda suka yi abota akan tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu zama muna tsoron Allah ne muke abota da juna annabin musallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim ya sanya waɗanda suka yi abota saboda Allah cikin kashi bakwai na mutanen da Allah zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ita kadai rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraka alaihi mutum biyu da suka so juna saboda Allah akan haka suka haɗu a haka suka rabu waɗannan su ma za su shiga cikin zillullahi yau la zilla illa zillu muna fata Allah ya haɗa mu akan wannan abin da ya kawo mu garinku ya haɗa mu da ku abu guda ne kaɗai shi ne mu isar muku da saƙon Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kansu muke son ku mun shaida a kansu kuke son mu mu ma dole mu ka muku ziyara mu haɗa zumunci da ku saboda su ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa lokacin da honorable ya tambaye ni menene maudu'in da zan yi magana a kai na ce nima ban sani ba za mu tattauna da abokan tafiya saboda duk maudu'in da kai za ka tuna ta yi mun taɓa yin magana a kai mu mun fi so mu rika ɗaukan sabbin abubuwan da ba mu yi magana a kai ba muna fata mu samu mu taɓa abubuwa da yawa gwargwadon yadda za mu samu ya zama shaida a gare mu a gaban Allah ranar kiyama a ce mun yi ƙoƙarin karantar da mutane kaza da kaza da kaza yawan abin da muka faɗa muna fata Allah ya sa ya rubuta ya zama shaida ne gare mu kalmomin mu? satuktabu shahadatuhum wa yus'alu sa'annan kuma muna fata ya zama mun taka wurare da yawa da sunan da'awa saboda Allah saboda dukkan inda ka je zai ba da shaida a ranar kiyama a wurin Allah ga ka a gaban Ubangiji ya ce ka taka har wuri kaza saboda Allah kuma ka yaɗa karmar Allah wannan shi yasa duk lokacin da muka samu dama muke tattaki da kanmu mu je har inda mutane suke musamman kuma masoyanmu masoya Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ce musu Allah ya ce annabinku ya ce su yi aiki da shi ko mutum ɗaya ko biyu ko sama da haka suka yi aiki da shi muna fata da mu da su duka hakan ya zama hujja a gare mu a ranar kiyama yana daga cikin kuma abin da muke la'akari da shi a kowane gari shine wani maudu'i ne ya fi dacewa da garin to ni da iya tunani na babu abin da ya dace in yi magana akai a wannan garin sai maudu'i mai taken la ilaha illallah wannan kalma ita ce tafi dacewa in yi magana a kanta a wannan zaman wannan kalma ita ce kalimatul islam ita ce kalimatul shahada ita ce kalimatul ikhla ita ce kalimatul haq ita ce kalimatu al'urwatul wuska ita ce alkalimatu tayyiba wannan kalma ita ce kalimatu tauhid kalmar da da ita ne ake shiga musulunci duk wanda ka gan shi a cikin musulunci ta kofarta ya shigo duk wanda ka ga ya fita a musulunci ta kofarta ya fita ba inda ake fita a musulunci sai idan an take la ilaha illallah ba inda ake shiga musulunci sai ta ƙofar la ilaha illallah ita ce kalmar da a sanadiyar tabbatar da ita ya sa Allah ya halicci ɗan adam ya halicci aljan ya halicci itatuwa ya halicci tsuntsaye da sauran dabbobi ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya yi dukkan halitta ita ce kalmar da saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita ya aiko annabawa kuma ita ce kalmar da a sanadiyar ta Allah zai yi tashin kiyama don ya tambaya an yi aiki da ita ko ba a yi ba duk abin da kaga ba la ilaha illallah ba a cikin wannan a cikin rayuwa dan rakiya ne wa ilaha illallah duk abin da kaga za a yi hisabi a kai a ranar kiyama idan ba la ilaha illallah ba yana daga cikin rassan la ilaha illallah ne kuma mai mata rakiya ne don haka kai ka ce dukkan abin da ba Allah ba Allah ya halice shi ne saboda ya tabbatar da la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah maɗaukakin sarki a kanta ya yi shaida da kansa kuma ake ce mata kalimatu shahada shahidallah annahu la ilaha illahu wal mala'ika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim ita ce kalimatu tauhid kalmar da da ita ake kadaita Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ita ce kalmar igiyar alkawari tsakanin Allah da bayi duk wani alkawari da ke tsakanin Allah da bayi bai kai girman la ilaha illallah ba la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim al urwatu al ita ce la ilaha illa Allah ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki yace ita ce bishiya wato ta nagarta kuma ita ce bishiya ta tabbas a wannan duniyar wadda take daidai da bishiyar da kasan tafi kowace bishiya tsayuwa akan ƙasa to haka ita ma ba wani abun da ya tsayu tsakanin ubangiji da bayi kamar ta alam kaifa daraba matsalan kalima tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha ita ce kuma kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya ce kalmar tabbat yusabbitu Allahu na amanu bil sabit fil hayatid duniya wa fil akhira wa yudhillu Allahu wa yaf'alu Allahu ma yasha ita ce kalmar gaskiya kalimatul haqq Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun ash-shahadatu bil shine ash-shahadatu bila ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce kalmar da ta zama alkawari tsakanin Allah da bayi a kanta ne Allah ya rika turo annabawa tun daga bayan da ya aiko annabi Adam ya sauko da shi duniya ya ce to zan rika turo annabawa babban abin da za su karantar shine la ilaha illallah saboda domin ita aka halicci duniyar kuma aka ce ku zauna a cikinta wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah maɗaukacin sarki ya ce a sanadiyarta ai ta yaƙi har sai an tabbatar da ita kuma bai yarda ba a yi yaƙi da waɗansu mutane in ba a sanadiyarta ba ko don a kawo su su gane ta su karɓe ta ko don a hana su hana yin aiki da ita annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ta faɗa a cikin hadisi cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn umar allah ya ƙari yarda gare shi da babansa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce umirtu an uqatilan na ce an bani umarni Allah ya bani doka Allah ya saukar da oda cewa in yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah ko hatta ya kulu la ilaha illallah har sai mutane sun faɗi kalmar la ilaha illallah wa yuqimu bayan kuma a tsaye da sallah wa yu'tu zaka bayan ta kuma a bada zaka faman fa'ala zalika duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya aiki da wajibanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abun nan abun nan asama minni malahu wa damahu to wannan ya tsare jininsa da dukiyarsa akan kar in taɓa shi ba a yarda in yaƙe shi ba illa bi haqqiha sai dai idan mutum ya taɓa haƙƙin da ya cancanta a taɓa don haka wannan kalma ta la ilaha illallah a kanta ne aka fara saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wahayin farko aka ce da shi ikra ka yi karatu aka ce bismi rabbik da sunan ubangijinka abu na farko da za ka karanta ka fara koya shine fa'alam annahu la ilaha illallah farkon ilimin da zaka koya a duniya shine ka koyi ilimin la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mata duka ku nemi gafara sannan ku nemi sanin la ilaha illallah shi yasa farkon abin da ya zama wajibi a nemi saninsa a duniya shine la ilaha illallah da ma'anarta da aiki da ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce gata da ke tsakaninmu da ubangiji inda babu ita da ba ruwan ubangiji da mu dukkan kafiran da kake gani a duniya ba ruwan Allah maɗaukakin sarki da su ba wani alkawari tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki saboda sun rasa wannan kalma ta la ilaha illallah komi gatansu komin darajarsu komin matsayinsu idan ba su karɓi wannan kalma ba to sun yi asarar wannan rayuwar kuma da su gara ma wanda bai taba zuwa rayuwar ba ba a yi shi ba saboda wanda ba a yi shi ba ba za a yi masa hisabi ba ballantana a yi masa azaba amma su kan duk wanda bai karbi la ilaha illallah ba to wa ula'ika hum waqudun nar waɗannan su ne makamashin wuta innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a waɗanda suka kafirce da la ilaha illallah dukiyoyin da duk suke da shi a nan duniya da kayan alatu da ababen more rayuwa da suka ji daɗi da su a nan duniya da su da 'ya'yansu ba za su yi musu amfanin komi ba wa ula'ika hum wa qudun nar kuma da su za a kunna wuta da su da duwatsu za a sa a wuta su zama da su ne za a yi wa wutar makamashi ba wai za a gama kunna wutar ne sai a sa su a ciki wani abu ya kona su ba su ma suna kona wani abu kuma suna kona kansu shine ma'anar wa ula'ika hum wa qudun nar idan wani abu ne da banke ci kai kuma ya kona ka da sauki akan kai da kanka ne kake cin wutan kake kona wani kuma kake kona kanka wannan shine sakamakon duk wanda bai karɓi la ilaha illallah ba kuma duk wanda ya zo wannan rayuwa ta duniya idan bai rayu akan la ilaha illallah ba idan ya je ranar kiyama ko shi wane ne kuma kowane addini yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantse da Allah ya ce sai ya shiga wuta kuma manzan Allah ya yi gaskiya ko bai rantsuwa ba ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ya ce ba wanda zai ji labari na ya ji labarin da'awata ya saurari saƙona ya fahimci wannan saƙon kuma ya yi biris ya ƙi karɓa ya ƙaryata ya ƙi yin imani yahudiyun au nasaraniyun ko ba yahude ko ba nasare ta gama waɗanda suke da addini kenan na kitabiyanci wanda su ma sun yi imani da Allah sun kuma yi imani da tashin kiyama sun yi imani da annabawa amma a cikin imaninsu akwai abin da ba su gama cikawa ba shine la ilaha illallah da suka ƙi yarda da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min na nar ce, wallahi sai ya shiga wuta duk wanda kake ganin shi a duniyan nan idan bai mutu da la ilaha illallah ba a cikin zuciyarsa a cikin aƙidarsa wallahi sai ya shiga wuta ko shi waye kuma duk mutanen da za ka ga za a sa su a cikin wuta a ranar kiyama abin da zai hana su shiga aljanna shine rashin la ilaha illallah kuma duk wanda ka ganshi a cikin aljanna la ilaha illallah ce ta kawo shi duk wanda ka ga kun haduwa aljanna ko da yana gabas kana yamma ne in dai kuka haɗu da shi to abu ɗaya ne ya shigo da ku la ilaha illallah wannan ita ce abin da ya haɗa tsakaninmu da annabi adam da annabi nuh da annabi hud da annabi salih da sauran annabawa ai ba mu san su ba inda ba don ita ba da ba ba za mu ji labarin su ba inda ba don ita ba da babu alaka tsakaninmu da su zamaninmu ba ɗaya ba garinmu ba ɗaya ba ƙarfin jikinmu ba ɗaya ba mu ba ɗaya ba kai ballantana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba don ita ba da ba mu babu shi shi yasa mutanen duniya kaf da kake gani din nan babu su babu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ƴan uwansa na jini ne idan babu la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ita ta raba tsakaninsa da kakansa ita ta raba tsakaninsa da baffansa wanda har a gaban baffan yana cewa ya baffa ka faɗi wannan kalma don in samu abin da zan gabatar a gaban Allah ka samu tsira a ranar kiyama ya ce kai ni zan mutu akan addinin babana addinin babansa ita ce addinin da ba ta la'ilaha ilaha illallah ba gara babansa shi bai samu lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi ba amma wannan ya ji wa'azi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma da kansa yake cewa je kai wa'azin ka ba wanda isa ya taɓa ka matukar ina garin nan in dai za a ga bayanka sai an ga Ya yace amma ba zan iya karɓar wannan kalma ba me yasa ba zai iya karɓa ba saboda ya san ma'anarta idan ya faɗa to ya gina alkawari tsakaninsa da Allah shi kuma ba so ya gina wannan alkawari Inna hum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun idan an ce la ilaha illallah sai su yi girman kai sai su yi biris da ita a haka ya mutu annabi sallallahu alaihi sallama tsananin ƙaunarsa gare shi da tausayinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon da ya masa ya sa ba za a masa azaba a wuta irin yadda za a yi wa sauran yan wuta ba amma wallahi ba zai shiga aljanna ba saboda bahi da la ilaha illallah da ya faɗe ta faɗa kawai wallahi da yanzu ya fi kowa daga cikinmu a cikin ku daraja saboda shi zai faɗe ta ne kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa sahabi idan ya faɗe ta ko da yana faɗa ne ya mutu inda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya fi kowa daga cikin mu duk sallar mu da azumin mu amma duk da kasancewarsa cikin umma ɗaya yake da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dangi ya ƙare akwai gado ma a tsakanin su a shari'a amma kuma wallahi ba zai shiga aljanna ba kai kuwa saboda ita in Allah ya zaka shiga aljanna fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idh daga an yi busar kahoto ba maganar dangi ba maganar wane baffan wane ne an raba gari tsakanin manzan Allah da Abu Talib busar kaho ana yin ta an raba gari tsakanin annabi Ibrahimu da shi da babansa wanda ya haife shi wa iz qala Ibrahimu li abihi azar واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه ya yi wa'azi wa babansa akan la ilaha illallah amma ya ƙi karɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai bakin da baya ƙarya ya ce a ranar kiyama za a haɗu tsakanin annabi ibrahimu da babansa a filin ƙiyama. ana cikin rikicewa ana gudu cicibis sai ga annabi ibrahim ga babansa yana haɗuwa sai ce ɗana shi kuma ce baba yaya sai baban ya ce abinda kake gaya mun ashe gaskiya ne yau gashi gashi na gani sai dan ya ce ya baba ba abin da ban yi da kai ba ya baba ka bi ni fattabi'ni na ce maka ahdika siratan sawiya ya baba kar ka bi shaidan la ta'budu shaytan ka ki baba ka bi shaidan ce ce naji duk wannan yanzu ba lokaci yanzu faɗa mun in faɗa yana so ya bashi mai la ilaha illallah wai ya karba a wurin amma nan ne garin la ilaha illallah can ba garin la ilaha illallah ba ne can garin sakamakon la ilaha illallah ne duk wanda bai je da ita ba ba zai same ta a can ba duk wanda ga ganshi da ita a can dama da ita ya je ba a samun ta a can saboda haka sai ya ce da shi baba na gaya maka amma a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya san wannan bayanin da uban yake ba zai amfanin komi ba haka a gaban annabi ibrahimu Allah zai sa a zo a cafke babansa a yi sama da shi a tafi da shi wuta saboda ya rasa me la ilaha illallah gashi yanzu kai Allah ya baka kyauta jama'a mu gode wa Allah akan la ilaha illallah wannan kalma da muka samu na la ilaha illallah Allah bai taɓa yin wata kyauta da ta kai ta ba Allah ya ba wa waɗansu mulkin duniya Allah ya ba wa waɗansu kayan alatu na duniya Allah ya ba wa waɗansu ɗaukaka a duniya sun sanu tun a da har yau Allah ya ba wa waɗansu ilimin duniya amma Allah bai taɓa ba wa wani abin da ya kai la ilaha illallahu ba duk abin da aka baka bai kai wannan ba saboda duk abin da Allah ya baka ba zai sa ka zama nasa ba sai idan ita ce ya baka Allah yana iya baka komi amma kai ba nasa bane ita ce kadai idan Allah ya baka to ka zama nasa la ilaha illallah wannan kalma da Allah maɗaukacin sarki ya mana baiwa muka same ta ba tare da mun sha wahalar komi ba Allah ya bamu ita sahabban annabi sallallahu alaihi ba su same ta ba sai da suka yaki ba same ta ba sai da suka ji yunwa ba same ta ba sai da suka yi kishirwa ba samu tabbatuwarta ba sai da jininsu da rayukansu ya zube dukiyarsu suka rasa matansu suka rasa ukhriju min diyarihim wa amwalihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah akan la ilaha illa Allah aka kore su a gidajensu aka raba su da garuruwansu suka zama yan gudun hijira ba don saboda yan ta'adda ba sai don saboda la ilaha illallah sun ce sai ita kadai za su rayu a kanta suka wahala mu yanzu mun same ta a cikin sauki amma ba mu rike ta ba kamar yadda su suka rike ta wannan kalma ta la ilaha illallah mai take nufi abinda take nufi shine la ma'buda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa bauta na gaskiya sai Allah la ma'buda bi haƙƙin illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta gaskiya sai Allah wannan shine ma'anar la illallah wajibi ne idan zaka faɗe ta ka san ma'anarta yanzu mun gane ma'anarta ma'anarta shine babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah la ma'buda bi haƙƙin illallah ka ji wannan ma'anar ta ratsa cikin zuciyarka ka tsora ta akan kwakwalwarka kuma ka yarda da abin da take nufi jama'a mun yarda da wannan la ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah jama'a mun yarda da wannan wannan shine abin da ake ake nufi da la ilaha illallah tana kunshe da bangarori guda biyu ne kowane bangare jigo ne kamar yadda tsuntsu baya iya tashi sai da fuka-fukai guda biyu ana harbe fuffuke ɗaya to ɗayan ba zai iya rike shi ba sai ya faɗo ita ma la ilaha illallah kowanne daga cikin waɗannan su suke rike da ita la ilaha Bangaren farko kenan illallahu Bangare na biyu kenan la ilaha shine babu abin bauta bisa cancanta wannan me kake yi kenan kana kore wani abu ka ce babu daga bayan sai ka ce illallahu sai dai Allah nan kuma kana tabbatarwa kenan ka ce akwai a cikin la ilaha illallah akwai babu akwai akwai ana fahimta la ilaha shine korewa babu abin bautawa bisa cancanta wannan kana so ka ce fa duk wani addini a duniya ba gaskiya ba ne kana so ka ce duk wani abin da ake bauta masa a duniya ba gaskiya ba ne akwai abubuwan da ake bauta musu a duniya da yawa menene bauta bauta shine kaskantar da kai wajen neman yardar wanda kake kaskantar da kai din a wurinsa da niyyar addini wannan shine bauta ƙasƙantar da kai ga wanda kake ganin darajarsa kana neman yardarsa ta dalilin addini wannan shine mene shine ma'anar bauta ana yin irin wannan wa waɗansu da yawa waɗanda ba Allah ba ku bani misali ana yi wa me ana yi wa shanu ana yi wa wa wa rana ana yi wa wa wuta ana yi wa wa ruwa ana yi wa wa tsuntsaye ana yi wa wa wane ana yi wa mutane kamar suwa a cikin mutane akwai su to ba sai mun kama suna ba duk wanda ake iya dukawa a risina ko a cikin zuciya ko da gangan jiki ko da duka biyun ana ji a rai cewa ana neman yarda da kusanci zuwa gare shi da niyyar addini shi wannan ɗin to wannan shi ne ma'anar bauta kuna fahimta kuma ya zama shi ɗin ba Allah ba ne duk wanda kuka ba da misalan nan Allah ne to kowa ne ne inda ba Allah ba ne idan ana ƙasƙantar da kai gare shi tare da risinawa da neman yarda a wurinsa neman yardar nan ta hanyar ya baka abin da kake nema ko ya hana maka abin da kake tsoro ko ya jawo maka amfani ko ya ture maka matsala ko idan kana so ka ce ya taya ka ka samu ko idan kana tsoro ka ce ya raba ka da shi ko ka faɗi waɗansu kalmomi na girmamawa irin girmama wanda a cikinsa akwai alamar bauta irin ta addini ko kuma ka roƙa a wurinsa wannan dukansu alamomi ne na me na bauta to shine ma'anar la'ilaha. babu wani da ya cancanta a bauta masa wannan shine babu kenan idan ba a samu wannan ba la ilaha illallah ba ta tabbata ba in ka ce illallahu kawai kai shiru a'a da sauran magana in ka ce allahu kawai kai shiru a'a ba kai kalmar shahada ba sai ka fara da la'ilaha. saboda idan ka kawo allah waɗancan kuma baka ce la'ila, ila su ma hadda su aka kawo amma idan ka fara da la'ila, ila sai da ka kore su gaba ɗaya kafin sai ka ce illallahu sai ka kawo shi shi kadai shi kuma Allah baya zuwa tare da wani idan zai zo sai dai ya zo shi kadai idan ka ce illallahu kadai baka fara da la ila illallah ba to ka ɗebo da yawa shi ko Allah in ka ɗebo da yawa sai ce baya so je ka basu ina fata ana fahimta don aka la ilaha shine ginshikin farko shine tushen farko shine tirken farko na kalmar shahada sai na biyu illallahu sai dai Allah face Allah sai Allah shi kadai wannan shine ma'anar illallahu idan ka ce la ilaha ka karisa ba ya cika nan ka kore kowa sai kai shiru to har Allah ma ka kore kenan da ka ce la ilaha shi ma Allah ai ilahu ne wa ilahukum ilahun wahid qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas shi ma Allah ilahu ne Allahu la ilaha illa huwa haka shi ma ilahu ne idan ka ce la ilaha sai kai shiru idan baka kira shi ba to duk sun tafi to sai ka kira shi shi kadai sai ka ce illallahu Dukkanku waɗanda ake bauta muku ɗin nan dukkan ku na yin ku illallahu sai Allah kaɗai to sai zama sai ka je wurin Allah shi kaɗai duk sauran sai ka bar su haka wanda la ilaha illallahunsa ta zama ta gaskiya bi haƙƙin na gaskiya shine wanda Allah ne kaɗai ya ɗauka a cikin waɗancan amma wanda ya ɗauki Allah sai ya haɗa da wani ko da da ya haɗa ɗin bai sa sun zama sa'a ba ya sa Allah a can sai sa ɗayan a nan sai ce Allah ya zo daga baya wannan ya biyo baya to ya rusa da yi la ilaha ba ya yi illallahu ne kaɗai ina fata ana fahimta wanda kuma ya ƙi kowa gaba ɗaya shi kuma wannan bai ɗauki kowa ba wanda ya yi la ilaha nan gaba ɗaya wannan shine addinin marasa addini waɗanda suka yi la waɗanda suka yi illallahu ba su yi la ilaha ba su kuma su ne addinin mushrikai addinin mushrikai shine addinin irin su abu jahal sunansu mene mushrikai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kar in ce mushrikai wani ya ce babu a cikin qur'ani ne lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina su ne ne mushrikina su ne masu bautar wani wanda ba Allah ba duk wanda yake bauta wa wani wanda ba Allah ba kuma mun faɗi mai ma'anar bautan irin wannan misalin da na faɗan to kowaye ne ya shiga ciki an bauta masa ko da wanda yin ya ce shi ba bauta yake yi ba ai ba shi zai yi defining din me yake yi ba Allah ne zai yi defining me yake yi sai muka ga irin abinda da wa Allah kadai muke yi shi ma yana masa to wannan shine bauta ko da shi ya ce ba bautawa yake yi ba saboda mushrikai ma sun ce ba sa bautawa gunki walladina takazu min dunihi auliya da aka tambaye sai suka ce ma na abuduhum ai ba bauta musu muke yi ba illa li yuqarribuna mu muna so mu bauta wa Allah ne amma mu muna so su dauki bautan su kai wa Allah Allah ya ce maka ba zai iya karba ba sai wani ya taya shi duk wanda ya ce maka Allah yana da window sai ka bi ta window ka zo ƙarya yake maka Allah baya bukatan window Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni jibu lakum Allah ya ce ku roƙe ni waye ni din da yake faɗa shi kansa kadai jibu lakum ni zan karɓa muku waye ya isa ce ba za ka karɓa ba sai in wane ya biyo babu shi a duniyan nan idan ka ce akwai wani wanda sai an bi ta wurinsa shine tsani shine hanya shine ƙofa, ba a yin wa Allah haure sai an bi ta ƙofa wa buyuta min abuwa biha, sai a ce shi wanen kafin Allah ya yi shi ana roƙon Allah ku faɗa mana yana karɓa to sun san wane me yasa ba su biyo ta hanyarsa ba an karɓa don haka duk wanda ake bauta masa ta hanyar bashi wani abu cikin haƙƙin Allah ɗin nan da ka sani wannan shine bauta kuma duk wanda ya haka ya rusa la ilaha illallahu idan zan faɗi abin yadda zan kusantar da shi ga hankalinku ku gane ya jama'a Allah maɗaukakin sarki ya isa ko bai isa ba alaysa bi kafin abda Allah ya ce wai shin ban isa bane ya isa ko bai isa ba yanzu don Allah Allah ya ce na isa kai kuma ka ce a'a sai an bi ta wane Allah bai isa ba shi kadai a cikinmu nan duka ba wanda yake so idan yana da wani matsayi a nuna cewa sai ta hanyar alfarman wane ne kowa yana so a rika ji shi ma ya isa kowane mutum a cikinmu baya son a sa masa wani ko liman a nan alagafa ta malam yanzu in muka zo sallar isha in ka gana ja sallah ya bani ɗani ne amma da ana zuwa haka kawai sai in wuce ina baza babban riga wallahi liman ko bai faɗa ba sai ya ji ta saboda nan wurinsa ne nan wurinsa ne shi sa idan gwamna yana cikin mulki zai je second tenuwa duk wanda ya ɗan yi motsi aka ga sa, ko aga yana alheri da yawa sai a ce kai saboda kowa baya so a yi takara da shi Allah ya ce na isa sai kai kuma ka ce a a Allah akwai suwa ne fa suna da daraja yanzu idan wane yana da daraja a ina ya kamata mu ga darajar a littafin Allah Allah ya saukar ya faɗi sunayen masu daraja akwai sunan zajiji wallahi ƙarya ne bai da daraja duk waɗanda suke da daraja Allah ya faɗe su a cikin Alƙur'ani. Allah ya faɗi sunan annabawa har guda ashirin da biyar Allah ya faɗi jagoransu Muhammadun Rasulullah sai Allah ya fara da waɗanda suke tare da shi sahabbai wallazi na ma'aku su ne waɗanda Allah ya faɗi darajojinsu ko su ma ba sai Allah ya faɗi sunansu ba Allah ya ce darajojinsu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ƙarshen daraja a cikin halittun Allah kaf haka duk wanda yake so ya nuna maka wani abu na matsayi ko daraja yana ƙasa da manzan Allah ne sallallahu alaihi shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana magana a kan Allah kar a kawo sunana sai an gama sauke haƙƙin Allah sai a kawo ni ni ɗan jagora ne gare ku ta hanyar koya muku saƙon Allah amma ni ba Allah bane kuma matsayi na ba ɗaya da na Allah ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbansa yayi tafiya doguwar tafiya sai ya je kasashen turawa ya je kasashen sham sai je ga yanda suke girmama su waɗansu faɗuwa suke suna musu sujada sannan ana musu kirari ana nuna musu sune komi yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara masa kirari suka zo suna ya khairana wabna khairina ya mafi alherin mu dan gidan mafi alheri sai kai wane dan wane ji kan wane suna ta masa manzo Allah ce kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya yace la tuturuni kama ataratin nasara ibn maryam yace kar ku zuga ni kar ku kwarzanta ni kar ku daga na sama da matsayin da Allah ya ban kar ku mun irin abinda da kiristoci suke wa annabi Isa da haka suka fara ana shiru ba a hana su ba har sai suka ce shi dan Allah ne har daga baya suka ce su uku ne shine cikon na uku a cikin alloli da irin wannan suka fara yace ni ba zan yarda ba kar ku mun haka tun daga yanzu ku tsaya yace inna ma ana abd in a gaban Allah ne sunana bawa faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzan Allah wa ya hana manzan Allah sallallahu alaihi shi da kansa saboda ya san matsayinsa sai ka gama ce la ilaha illallah kafin ka ce me inda za ka fara da muhammadun rasulullah kafin la ilaha illallah ta yi waye a sama waye a ƙasa manzon Allah sallallahu yanzu manzon Allah yana ina sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa ubangijinmu yana ina yana saman al'arshi ba sa haɗuwa ubangiji ubangiji ne manzan Allah bawan ubangiji ne kuma ya fi kowa a cikin daraja saboda ya fi kowa zama bawa abin da ya sa darajarsa ta fi kowa shine ya fi kowa sanin ubangiji ya fi kowa tsarkake ubangiji kuma ya fi kowa bauta wa ubangiji Ke sa Allah ya ce masa ka rike bautan nan har ka bar duniya wa'budu rabbaka hatta ya ce ka ka ci gaba da zama a matsayin bawa na har mutuwa ta zo maka ya cika wannan ko bai cika ba ya cika yanzu muna da manzan Allah san salama ko ni da zai mana barazana ko da zai mana wani barazanan girma da daraja hai muna da manzan Allah magana ta kare shi kuma da ya zo bai zuga mana kansa ba ya zuga mana ubangiji ne ya ce mana ku girmama ubangiji in ya zo sallah sai ce Allahu akbar Allah kaɗai yake faɗa ce shine mai girma me yasa ba zai ce ni kuma kaza ba bai taba ba sai dai rinka ce Allah Allah Allah ku rika ce Allah ku rika ce Allah ku bawa Allah matsayinsa shi kuma Allah sai ce da ka daga ni ma na daga ka wa rafa'na laka zikrak na ɗaukaka maka ambatonka ka fi kowa kuma an fi ambatonka an fi yabonka saba da kowa a duniya daga ni sai kai amma matsayinsu ba ɗaya ba duk wanda yake so maka cuwa-cuwa sai ya ce a'a ka girmama manzan Allah sosai ka kai shi can kusa da shi saboda shi ma in ka zo daga sai kai shi kusa da manzan Allah sai su je rusu uku ba za mu yadda da wayon ba Allah shi kadai la ilaha illallah to wannan maimaita kalmar la ilaha illallah da kuka ji tana da wannan sirrin shine abinda wasu ba sa so a faɗa yanzu duk sharhin da nake nan ina sharhin me na fita daga la ilaha illallah amma wani baya so ya ji ana wannan to shine ma'anar innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru shine ma'anar wa idza du'iya Allah wa idza dhukira Allah wahda ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in an ce Allah shi kadai sai ka jiran su yana baci sai ya bara mu ce shi kadai ba Allah ya ce mana Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fad'u Allah mukhlisina lahu dina walau kariya alkafirun Allah ce ko ba ko ba so ku ci gaba da cewa la ilaha Allah. shi Allah shine shi kadai hmm. jama'a mun fahimta wannan shine asalin ma'anar la ilaha illallah hmm. sannan a ciki ka ce Allah, ka ce sai Allah ka san wane ne Allah zul uluhiyyati Wan rububiyyati ala khalqihi ajma'in wannan suna lafzul jalala al-lafzul azim الدال على الذات الإلهية العظيمة rububiyya alwahdaniyya suna sunane na Ubangiji wanda shi kadai ne mai wannan sunan kafinsa bayi da kafin bayansa bayi da bayan shi kadai ne tun da ya raɗa wa kansa wannan sunan kuma ba za a taba samun wani ya iya sa wa kansa wannan sunan ba hal ta'lamu lahu samiya kai ka taba jin wani mai irin wannan sunan shi kadai ne shine Allah wannan Allah din an ciro ne daga daga karmal al-ilahu abun bauta shi kadai ne abun bauta duk wanda aka bauta masa in ba shi ba ƙarya ne ba gaskiya bane zalika bi anna Allah huwa al Allah kadai shine gaskiya wa annal ladina yad'una min dunihi huwa al duk wanda ake bauta masa ko ake kiransa ko ake roƙonsa ba Allah ba shi din shine barna shine ƙarya wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah kuma shine kadai madaukaki kuma shine kadai mai girma wannan shine asalin ma'anar la ilaha illa Allah wannan ubangiji shine ubangijin rububiyya shine wanda ya fara halitta daga lokacin da ya ga dama kuma bai daina ba zai ci gaba har zuwa lokacin da ya ga dama duk abin da ka gani shi ya kawo shi duk abin da ya zama akwai shi ya sa ya zama akwai duk abin da ya zama babu shi ya sa ya zama babu kuma duk abin da yake akwai shi zai mai da shi babu lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama shi yake juya halitta yadda ya ga dama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha shine wanda yake caccanza ku ya auna ku ya seta ku ya kuma wato daidaita ku ya suranta ku a cikin cikin mahaifarku irin yadda ya ga dama waye zai gaya mun lokacin da Allah yake daidaita shi a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da ya caka masa hannu lokacin da ya sa masa ido lokacin da ya sa masa kafafu waye san wannan Allah shi yake yin kayansa summa idza antum basharun tantashurun sai gashi kuna ta yawo ku dan adam ba ku san lokacin da ya wannan ba shi ya gama kayansa lokacin da ya kawo bakar fata ya lullube jikinka ya kawo fara fata ya lullube jikin wani akwai wanda ya isa ya ce masa wannan ya kamata ya zama fari kasa shi baki shi kadansa yake kayansa shi ne kuma wanda da kuka zo duniya shi yake juya al'amuranku yadda yake so ya ce kai ka samu kai ka rasa kai ka nema a wurin wane haka ya ga dama kuma wallahi in ya ce ka rasa duk duniya su taru ba za su iya baka ba kuma in ya ce ka samu duk duniya su hana ka wallahi ba za su iya hana ka ba kuma shi kaɗansa ne yake take kowa huwa wahidul kahar shi ne mai sa kowa ya yi don dole ko baya so in ya ce ka yi bacci kawai sai ka ji kana yi kai ma baka sanya aka yi ka fara ba akwai wanda zai iya auna daidai lokacin da ya fara yin ya aka ya fara bara kawai sai dai ka ji ka a cikin bacci ko ka ji ka a nan amma hanyar da ake bi kafin a je bacci wa ya san hanyar ne wanda yake sa ka ka ji yunwa ya ake a fara jin yunwa da ana jin koshi ai yanzu kana koshe in an jima kuma ka ji yunwa ya aka yi aka tashi daga koshi zuwa yunwa shi yake juyawa kuma dole ka ka in ya ce ka ka ci abinci ka loda a cikinka ka sha ruwa ka loda a cikinka kana jin daidai in an jima kuma ka ji ya dame ka sai ya fita kuma wallahi sai ka je ya fita in bai fita ba kana cikin bala'i wannan sai Allah kadai shine mai juya mutum ya je kulle kansa yana ta nishi shi kadai wannan shine Allahu rabbul alamin ubangijin talikai kenan to kaskantaccen bawa da yake bacci irin naka ya ci irin naka ya zubar irin naka kuma ka ɗauke shi ka daidaita shi da ubangiji a ce ana roƙon ubangiji shi ma ka ce za ka roƙe shi a ce ana ce Allah mun shiga uku ka kama na ɗauki ka ce mun shiga uku shi ma waye ya isa Shi ne kaɗai wanda la ta'khudhuhu sina ko jangadi baya kama shi wala nau ballanta na bacci lahu ma fi ce wa ma fil ard duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa nasa ne shi kaɗai man waye ya isa hmm. zallabi ya shafa'u inda ku waye isa ya zo gabansa ya ce ka yi kaza ka ba wani kaza Allah ce illa bi iznihi ba wanda ya zo neman ceto wa wani sai da izinin Allah duk wanda ka gan shi ya je gaban Allah ya ceci wani to Allah ne ya kira shi ce zo ka yi ceto hmm. kuma saboda Allah ya riƙe mulkin ceton a hannunsa ya ce "ƙullin kullillahi shafa'atu jami'a in mutum ya zo sai ceto Allah wa zan ceta ba kai ne zaka duba ka zaɓo wanda kake so ba inda kowa za a bashi ya zaɓi wanda yake so wallahi annabawa iyayensu za su zaɓa wallahi annabi ibrahim zai bar wannan baban nasa ba yana ta ce ya abati ya abati ya abati yana cewa Allah wa ghafir li abi yanzu yau an bashi dama wallahi shi zai ja shi amma in ya zo ma zai yi ceton sai Allah sai zai tsaya sai ce Allah wa zan ceta sai ce jira bari a baka lis baka in zaka nemi ceto ka nema wurin wa a wurin Allah kadai duk wanda zai cece ka sai Allah ya ce ceciwa ne amma ka nema a wurin wance kake wane wane ka cece mu sai ya je sai Allah ya hana shi list din ya za ka yi da shi ko kuma ka roƙe shi ka nemi ceto a wurinsa sai je shi kansa shi ma yana neman ceton ne bai samu ba akwai wanda mutane sun ɗauka zai yi ceto wallahi in ya je ranar kiyama shi kansa shi ma yana neman ceton ba zai samu ba saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce akwai mutanen da fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in akwai waɗanda ceto ba zai musu amfani ba akwai mutanen da za su je gaban Allah sun yi tsammani su wasu ne Allah ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun sai an je kawai sai su ga ashe ba haka bane abinda da suke tsammani sai su ga kishiyar haka ne wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su yi tsammani ba sai su ganshi a gaban Allah duk abinda kake nema na ɗaukaka a wurin wane ka ce Allah ya baka ko ya sa wane ya baka ya fi maka akan ka je wajen wane waye wane in ana maganar Allah hmm. wannan fa shine asalin ma'anar la ilaha illallah hmm. kuma duk wanda ya gaya maka wannan wallahi yana son ka kuma duk wanda ya ce maka karka rike wane da wane wane ba yana bakin ciki da wane ko yana takara da shi ba ne, yana son maka alheri ne a wurin Allah da munan kuna ganin mu walillahi alhamdu ba ruwan mu da wane ba ruwan mu da wane amma muna jin daɗin mu a rayuwa kuma muna gode wa Allah da abin da Allah ya bamu abin da Allah ya bamu ya ishe mu kuma kana ganin mu a rayuwar nan ba abin da muka rasa mu roƙi ubangijin mu ubangijin mu ya bamu kai ka kana ta roƙon wani kuma har yanzu baka samu ba duk abin da kaga ka samu wallahi ba shi ya sa baki ba Allah ne ya baka inda sai ya sa baki da mu ba mu samu kokobo ba ba ruwan Allah da shi wallahi ka rike Allah kadai shine ma'anar illallah jama'a muna fahimta wannan la ilaha illallah bari mu faɗi kaɗan daga cikin falalolinta ya zama mana da shi ne za mu cika ya uwana da irin wannan la ilaha albishirinsa wallahi duk wanda ya mutu da wannan kalma na rantse muku da wanda raina yake hannunsa zai shiga aljanna karka yi wasa da wannan karatun don Allah wannan sirrin shiga aljannan ka kenan wannan karatun wannan karatun la ilaha illallah wallahi shine sirrin shiga aljannan ka karka dauki wani abu duk abin da zaka dauka bayan wannan ya zama mai rakiya wa wannan ne amma duk abin da ya saba wannan wallahi ba zai kai ka aljanna ba annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin Utban ibnu Malik a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah yace Allah ya haramta wuta katta taba masa naman duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yana neman yardar Allah da ita Allah ya haramta wa wuta katta taba naman wannan mutum kana da wani garanti da zai sa ka samu wannan in ba la ilaha ba wannan kalma ita ce kalmar da idan ka zo fita a duniya ka faɗe ta har cikin zuciyarka wallahi za ka shiga aljanna hadisi ne a cikin sayi muslim daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lattinu mautakum la ilaha illallah ku rinka koya wa wanda za su mutu cikin mutanen ku ku rinka ce la ilaha illallah ku koya musu su samu su faɗa fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna domin duk wanda la ilaha illallah ce ta zama karshen abin da ya faɗa a lokacin da zai mutu sai ya shiga aljanna akwai garanti da ya wuce maka la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce a kanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya faɗe ta ya mutu a kanta sai ya shiga aljanna ko menene yake yi hadisi ya tabbata a cikin sunan turmidi kuma albani ya inganta shi daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ranar kiyama za a zo da wani mutum ya aikata laifi ya tabkata asa. ya yi zunubai kala kala kai ma mai laifi ne ni ma mai laifi ne sirrin mu na tsira a wurin Allah wallahi shine kawai la ilaha illallah dukkanmu da laifin da muke tara wannan la ilaha illallah mu rike ta da kyau wallahi za mu shiga aljanna ba da wasa bane daga bakin da baya karya shi ya faɗi wannan Ya ce wani mutum zai zo gaban Allah ranar kiyama sai a zo da shi bitis in watis ina sijillan za a zo mishi da fayil fayil fayil guda tara dukkan su laifi ne a ciki tun daga farko har zuwa ƙarshe zunubai ne adu zunubi muke ta yi inda kum tuftiuna bin laili wannan har, muna laifi da rana muna laifi da daddare muna yi da harshe muna yi da hannu muna yi da gabobi muna yi da kafa muna yi da komi waɗannan zunuban da muke tara duk ana ta rubuta su idan ka cika su gaba ɗaya, sai aka je gaban Allah sai a kawo sai Allah ce ku ajiye shi a gefen aka kawo sai a ɗora su akan sikeli sai su nauyi sai Allah ce kai me ka zo da shi ya ce ni ban zo da komi ba wannan nawaye ya ce nawa ne Har zalamaka katabati wanda suke rubutu mala'ikuna ko dai akwai abin da suka sani wanda ba kai kai bai ce wallahi duk daidai ne ba abin da aka ce nayi kuma wallahi ban da gaske ne nayi sai shiru yana kallo kawai yana jiran yana jiran ikon Allah Allah ce to akwai ne abin da ka zo da shi je tuno shi bai zo da komai ba fa yanzu don Allah mu ba mu da dan wani abu muna da shi to shi wannan mutum fa zai zo bai da komai sai Allah ce a ko wani abu ni ba a zalunci a wurina ko min karancin abin da ka zo da shi za a zo da shi ka zo da la ilaha illallah ai akwai la ilaha illallah ya tafkata asa amma me la ilaha illallah sannan gaske ne clean one pure one sai a kawo la ilaha illallah a ID card kawai file 99 ina su iya da ID card ID card fa ka kawo ID card waɗannan an ɗora su sun yi nauyi ana ɗora wannan ID card ɗin saboda girman la ilaha illallah wallahi sai waɗannan takaddun duk su watse la ilaha illallah sai ta sama fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda kuma ma'aunin sa ya nauyi yayi sama shikenan sai Allah ya ce shikenan nauyin ka yayi sama je ka aljanna bugan ba ce la ilaha illallah ta haɗiye su wannan shine amfani yanzu kai wasa da la ilaha illallah nan kuma hadisi na kusa da ƙarshe da zan mana albishir da shi akan la ilaha illallah shine hadisin da yake cikin sahihu muslim a cikin Buhari da muslim ma <clears throat> sahihu muslim kitabul iman annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu dhar suna tare da abu dhar cikin dare sai annabi sai ya ce jira ni anan sai zaunar da shi ya ce jira ni sai tafi ya jima can sai annabi yana dawowa sai ji annabi yana ce wa in zana wa in sara wa in zana wa in sara ko da yayi zina ko da yayi sata ko da yayi zina ko da yayi sata sai Abu Zar ya ce ya Rasulullah na ji kana ta faɗan abu ko ban ga kowa ba kai da wa kake magana sai ce ni da mala'ika Jibrilu ne muna tafiya tare ne yana mun wa'azi sai ce me yace da kai yace ya ce mun ne in yi albishir wa ta. su al'umar al'ummar nasa mu ne insha Allah yace in gaya musu man kala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da gaske cikin irin abin da muka faɗan nan kuma da gaske ne ba cewa cewa ba bogi a cikinta bai hada da wani a ciki ba la ilaha illallah Allah kaɗai yace dakhal aljanna sai ya shiga aljanna yace ni kuma sai na ce wa mala'ika jibrilu to na ji amma a cikin bai a cikin al'ummar tawa da kake gaya musu akwai barayi akwai mazinata wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata sai mala'ika jibril ya ce mun wa in zana wa in saraka wannan hadisi bana cikin sai musulun liman karka ce da ifin hadisi ne manzon Allah yana ta maimaitawa yana mamaki sai zo wurin abuzar sai gaya wa abuzar sai abuzar ma yana ta cewa a'a wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata yace wa in zana wa in saraka Abu Zar ya sake ce wa in zana wa in saraka sai da yayi baki uku sai manzo Allah ya ce masa wa in zana wa in saraka wa in ragima anfu Abi Zar yace ko an turmusa hancin hancin Abu Zar sai ya shiga aljanna duk bakin cikin ka sai ya shiga masu abun sun faɗa la ilaha illallah ta kai barawo aljanna la ilaha illallah ta kai mazinaci aljanna kai kabar bar la ilaha illallah alhaji kai ba mazinaci ba Kabar bar la ilaha illallah kai ba barawo ba kabari bari har kawai wasu su kwashe la ilaha illallah barayi su kwashe kai a barka karka yarda wallahi la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna abin da zan cika da shi shine wannan mabudin baya buɗe maka sai ka zo da mabuɗi wanda yake da haƙora idan ka da ka zo da mabuɗi flat ba zai buɗe maka ƙofa ba hmm. waɗannan haƙoran su ne sharuɗan la ilaha illallah kuma da su muka fara <coughs> aka tambayi wahab ibn munabbi hmm. aka ce la ilaha illallah kan ba ita ce mabudin aljanna ba yace kwarai yace amma fa kowane mabudi yana da hakora sai ka zo da hakora daidai kafin ya bude ma kofa in ka zo da shi zalla wasu duk za su shige a barka ka kasa budewa kwado ba zai taɓa buɗewa ka zo da key flat ba sai ka zo da daidai wanda yake da haƙoran da ya dace da shi jama'a mu zama managarta mu yi ta haƙiƙin la illallah ta hanyar abubuwa guda uku kaɗai ta haƙiƙin la illallah <clears throat> ta hanyar yarda da Allah da gaske a cikin zuciyarmu da riko da Allah shi kaɗai da jin cewa Allah ya isa mana shi kaɗai kar mu sa kowa a ciki in muna la ilaha illallah kowa ba a faɗa ba a kawo kowa shi Allah kaɗai shi ya isa wannan shine abu na farko da ya zama maka dole la ilaha illallah ka ta tabbata abu na biyu da za ka yi la ilaha illallah ka ta tabbata shine ka jingina ta da Muhammadu Rasulullah ya zama ba wani abu da zaka yi na neman yardar Allah sai irin yadda manzon Allah ya koya maka don da Allah ya ce ku yi la ilaha illallah sai zama kamar inji ne Allah ya amma ya bada manuwal manuwal din yana hannun manzan Allah sallallahu alaihi shi zai koya maka yadda ake aiki da ita duk wanda la ilaha illallah sa ta jikin wani ya jogara ba ta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dogara wajen koyo da gane da yadda zai aiki da ita ba ta wannan mutum ya bata la ilaha illallah ba ta aiki ita ta sai da Muhammadu Rasulullah yanzu wannan karatun na la ilaha illallah ne kadai karatun Muhammadu Rasulullah daban ne gobe za ku ji shi in Allah yadda sai abu na ƙarshe na uku shine ka je wa Allah da aiki kar ka je wa Allah da zaƙin baki la ilaha illallah la ilaha illallah ka je wa Allah da aiki kar ka je wa Allah da zallan baki la ilaha illallah da wannan zikiri yana da kyau annabi sallallahu alaihi ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri shine la ilaha illallah amma kana ta yi amma baka yi ba kana ta yin me waka da la'ila illa illallah amma baka yi aiki da la'ila illa lau ba to za ka samu matsala ko kana faɗan la illa illallah amma baka yi aiki da Muhammadu Rasulullah ba baka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin jagoran ka zuwa wurin Allah ba ka rike wani ka dora shi a saman manzon Allah za a zagi manzon Allah baka ce komai ba amma za a zagi wani kai ta hayaniya annabi sallallahu alaihi wasallama zai zo da wani abu kaga wani baya yi amma baka damu ba amma wani in ya zo da wani abu kace kar ayi shikenan kuma zai ga dukara ta faɗa da wancan wanda suke faɗa da sunnar manzo Allah baka damu da su ba amma wanda yake fada da wani shi kuma wani ya ce kaza ka ce ba haka bane shi kuma baka damu da shi ba to wannan yana iya kama ka matsala akan la ilaha illallah zaka kai aiki da abin da ta kunsa aiki da abin da ya kunsa ɗaya daga cikin ta hakikin abin da ya kunsa ne wanda ya yarda da la ilaha illallah to laifuffukan nan da muke faɗa ba zai je ya yi su ba mm. so da idan kana ji cewa da gaske ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah sai Allah ce kar ka yi kaza za ka yi in dai da gaske ka yarda da cewa shi ne Allah in ya ce ka yi kaza za ka ki zai ce ka yi sallah ka ki zai ce ka bada zakka ka ki zai ce ka faɗi gaskiya ka ki zai hana sata da zina da sauransu ka yi in dai ka yarda gurgurdon yadda ka yarda da gaske to gwargwadon yadda zai sa Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya yarda da cewa faɗan da ka yi na gaskiya ne duk wanda ya faɗi la'ilaha illallah zai shiga aljanna amma akwai waɗanda za su faɗi la'ilaha illallah amma saboda targaɗe da la'ilaha illallah yake da shi saboda zunubansu Allah zai ce za ku shiga amma ba yau ba za ku shiga amma ba yau ba ku je wuta tukunna daga baya zan kira ku amma dai za su shiga kar ka yadda ka zama cikin irin waɗannan saboda in Allah ya ga dama in kai laifi sai Allah ce ba zan yafe ba saboda ya ce wa ya gafiru ma duna zalika amma me liman ya sha'u sai wanda ya ga dama don haka karka ce ka ji wancan hadisin bari ka ɗana saboda akwai la ilaha illallah in ka ɗana za a ɗana ka da gaske ne cewa duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ko yana sata ko yana zina sai ya shiga aljanna amma ba kowa ne zai shiga yau ba akwai wanda sai gobe akwai wanda sai jibi akwai wanda sai baɗi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh